now يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke titin Kilafaton a wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan majalisi da muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a wata mai alfarma na Ramadan yau muna uku ga watan Ramadan na shekarar arba'in. bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da takwas ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya muna karatu a cikin suratul kafi kuma jiya mun tsaya kan aya ta tamanin da biyu yau za mu tashi aya ta tamanin da uku a cikin wannan sura ta kahaf kuma ita ce ayar da alaran ya karanto mana yanzu ita ce ayar da take magana a akan zilkarnai ne kafin wannan kissa kissa da muka kwana akan ta jiya ita ce kissa kisar annabi Musa alaihi salam da kuma Khidr mun ji da abubuwan da suka wakana tsakanin annabi Musa alaihi salam da Khidr muna kammala wannan kissa sai lokaci ya kare jiya to da haka je mun yi alkawarin cewa Allah da yau za mu dan yi wani tsokaci game da waccan kissa kafin mu dora ga kissar da take gaba wacce ita ce kissar da aka karanto mana ayata yanzu nan wacce kisa ta khidar wajen da ta kaya kuma bayan an yi wannan raba gari tsakanin annabi Musa da khidar yayin da khidar ya fahimci lalle annabi Musa ba zai iya hakurin juriyar binsa da kuma hakurin abin da zai gani sabanin abin da shi ya sani ba to daga dai karshe suka raba gari ya karanta masa fassara da bayanin abubuwan da ya gani iyanan ya tafi wanda har muka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yarhamullahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa Musa da yi hakuri da ya sa mana ilimi masu yawa fiye da haka to wannan shi ne karshen wannan kissa wannan kissa tana cike da abubuwa da dama daga ciki shi ne ilimin Allah ilimin Allah ya gangame komai da komai babu wanda ke da gangamewa ga ilimi sai Allah hakanan Allah shi kadai yake banta da sanin gaibu bai sanar da gaibansa ga kowa sai ga wasu daga cikin annabawa wanda zai sanar wato annabi ne ya sanar da shi wani abu daga cikin gaibu

Haka nan, Allah ta'ala duk abin da ya sanar da mu da abin da ya sanar da Khidir da Annabi Musa da sauransu duk wannan abu ne kalilan daga cikin ilimin Allah abu ne wanda bai taka kara ya karya ba kamar yadda Khidir ya faɗa cikin hadisin da muka kawo jiya cewa bayan wannan al'amari ya gudana tsakanin su sai ga wani tsuntsunan ya zo ya sauka akan kogi ya sa bakinsa ya sha ruwa ya tashi sai annabi Musa sai Khidir ya da annabi Musa kaga wannan tsuntsu me kake tsammani tsammanin ya raugi wannan teku da shi sai ce wannan bai raugi tekun nan da komai ba ya ce to haka ilimi na da ilimin ka yake a wajen ilimin Allah to da haka Allah ta'ala shine masani shine mai ilimi shine mai hikima sannan har ila yau wannan kissa ta annabi Musa da Khidir ta nuna mana yadda da kaddara idan aka ce Allah ya kaddara abu da yawa daga cikin mutane suna ta kaddara saboda ba san hikimarsa ba ba za su fahimci a ce Allah ya halicci wannan ya halicci wancan ya kaddara wannan imani ya kaddara mu wancan kafirci wannan ya mutu ya shigar da shi aljanna kan imani kuma shi ya kaddara masa imani wancan ya mutu kan kafirci ya shiga wuta a sanadiyar kafirci kuma shi ya kaddara masa kafirci da yawa ba sa fahimtar haka to amma idan ka fahimci cewa Allah ta'ala yana da ilimi yana da hikima to za ka fahimci cewa lallai Allah ta'ala duk abin da ya gudanar akwai hikima a cikinsa ba lallai ba da mu san hikima kaza annabi Musa da Khidir dukkan su bayan Allah ne babu wanda yake yana da wata siffa ta Allah annabi Musa ba Allah bane Khidir ba Allah bane annabi Musa bawa ne na Allah shi ma Khidir bawa ne na Allah amma duk da haka sai gashi Khidir yayi wani abu wanda yake a ganin annabi Musa wannan abun kuskure ne babba aka tafka to amma daga baya da ya gaya masa hikima kaga ya gamsu ya yarda cewa abin da ya daidai ne to haka nan mu ma duk abin da Allah ya yi muke ganin wai ba daidai ba idan da Allah zai gaya mana hikimar da za mu ga cewa abin da Allah ya yi shine daidai saboda Allah yana da hikimomi mu ba mu sani ba yanzu wannan dan karamin misali ne tsakanin bawa da bawa yayi abin da shi wannan yana inkari yana ganin ba daidai ba ne. amma daga baya da aka masa bayanin hikimar ya gamsu to ya kake zato a ce duk cikin kowane al'amari Allah zai gaya mana hikimar da ke ciki kaga za mu gamsu za mu san cewa dukkan al'amarin da Allah ta'ala ya yi a kan daidai ke da haka duk al'amarin Allah mu dinga sake masa mu daina kutsawa kada mu dinga kutsawa cikin kaddara mu ce ya za a yi kaza me yasa Allah ya yi kaza me yasa aka yi kaza duk kada mu kusa ciki duk abin da yake na kaddara mu yi imani da shi mu dangana wa Allah mu yarda akwai hikima a cikinsa sai abu na gaba daga cikin abin da ke da alaka da khidr shine rayuwar menene makomar khidr khidr ya ci gaba da rayuwa tun daga wannan lokaci mutum ya wanzu ko ko a akhirin rayuwarsa ta kare ya mutu wannan kadiya malamai sun yi sabani akai wasu malamai suna ganin cewa khidir bai mutu ba yana nan a kowane zamani yana nan ba zai mutu ba sai karshen zamani suna kafa hujja da wasu hadisai wanda ibn al-jauzi ya raunana waɗannan hadisai gaba ɗaya ya ce kusan duk wani hadisi maudu'i akan rayuwar hidar a duk wani hadisi marfu'i wanda aka jingina manzo sallallahu alaihi wasallam game da cewa hidar na raye ya ce ta wannan hadisin maudu'i ne kuma hadisan da aka jingina zuwa ga sahabbai ko tabi'ai to hadisai shine ma'auni daga cikin fitaccen hadisi da ake jinginawa shine hadisin cewa Khidr ya zo ta'ziyar manzo sallallahu alaihi wasallam bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya zo ta'ziyarsa to wannan hadisin shi ma bai inganta ba domin bayan da za a ce kidin na raye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye duk irin gwagwarmaya da manzon Allah yayi da irin nasarori da Allah ya bashi da irin jarabawa da ya shiga a ce cikin kowanne kidin bai taba zuwa ya zo ya gana da manzo ba sallallahu alaihi wasallam sai ran da ya rasu ne sannan zai zo ya sahabbai ta'ziya kaga ya kamata a ce ai ya ya ga manzo ya jinjina masa ga irin wannan gwagwarmaya da yake kuma ya kamata ya zo ya ga manzo ya jajinta masa game da irin abubuwa da suka same shi na tashin hankali kamar yadda yake bada labarin fitansa zuwa ɗa'i ummul mu'minin Aisha ta tambaye shi ta ce Rasulullahi wai ko akwai wani yini da ya taɓa zuwa maka mafi tsanani kamar yinin Uhudu sai ya ce lalle na fuskanci wani yini da ya mun tsanani fiye da yinin Uhudu shine yinin da na kai kai na zuwa ga mutanen ɗa'ifa na tallata musu addinin Allah suka haɗa ni da yara suna jifa na da dutse ba ni na farfado ba sai a gurin wuri kaza wani gurin na kira shi karnar sa'ali yace ina farfado ina farfadowa sai ga mala'ika jibril a kaina sai yace daga kanka ina daga kaina sai ga wani mala'ika sai ce ta wannan mala'ika da kake kallo shine mala'ikan tsaunuka duk tsaunukan duniyan nan Allah ta'ala ya hore mushi su kuma Allah ya aiko shi cewa ya zo ya karbi umarni a gurinka duk umarnin da ka masa game da waɗannan mutane zai aikata idan wani dutse kake so ko tsauni a ko ina a bayan kasa yana iya zuwa ya shi ya zo ya kifa musu ya halaka su in kuma garin dama garin su yana tsakanin duwatsu biyu idan waɗannan duwatsun kake so a haɗe musu to yana iya haɗe musu waɗannan duwatsu na haka yanzu kai kawai yake jira gashi sun ta ka kuma kai ake jira ka bada umarni kuma da yake maza Allah sallallahu alaihi wasallam rahimun ne mai jin kai ne mai kauna ne ga al'umma babu sharri a zuciyarsa ba shi da nufin sai ya dau fansa game da cutarwa da aka masa sai ya ce a shi abin da yake fata shine Allah ya yafe musu wala Allah cikin tsafansu a samu waɗanda za su yi imani da Allah da manzansa kuma wannan shi shine abin da ya ku to kun ga wannan abu ne wanda yake mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har an tambaye shi wani zamani ne a rayuwarka wani yini ne yafi tsanani yace wannan yinin yace ya fi masa yinin Uhud a Uhud ne aka jiwa manzo sallallahu alaihi wasallam ciwo a Uhud ne aka harbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kibiya akan garkuwa da ya sanya a fuskar shi wanda waɗannan ƙarafunan fayafayan ƙarfen garkuwar sai da suka manne a cikin jikinsa ana ɗayo ƙarfe da ƙyar yana fitowa da fata tare da jini haka ya fi annabi Allah sallallahu alaihi wasallam a yau mu aka karya masa hakwara sannan kuma aka dinga shela cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dinga yunkurin halaka shi ko ta ko ina za a harbo kibiya akwai jeran da sai da aka harbo kibiya wajen sama da mutum bakwai cikin sahabbai suka mutu a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi sai shi an harbo kibiya sai ɗaya ya wuf ya tafi ya tabe kibiyar da kirjinsa sai ya faɗi ya mutu a sake harbo wata wani ya sake taranta da kirje shi haka sai da mutane bakwai suka yi shahada wannan abubuwan duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a yakin Uhud amma duk da haka yace wancan na da'if ya go wannan tsanani a gare shi mahallin shahid ko ɗaya daga cikin waɗannan biyu ba a ji an ce ga sidar ya zo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jaje ba kuma kaga manzon Allah shi ya fi cancanta ya zo ya wajaje akan sai bayan ya rasu ya zo ya wasu sa jaje kaga wannan kenan haka nan abubuwa na murna na farin ciki sun samu manzo sallallahu alaihi wasallam hijira abu ne na farin ciki domin ya dama ce da za a daga wancan karni na wahala zuwa ga karni na yada addini hijira bai zo ya manzo sallallahu alaihi wasallam barka ba manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ga garuman nasara a yakin badar a lokacin da aka taru masa a lokacin da suke yan tsiraru a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwana yana roƙon Allah yana cewa ya Allah idan ka bari aka halaka waɗannan ya Allah ba mai bauta maka bayan ƙasa Allah ya ba manzon Allah nasara wannan nasara ba karaman nasara ba ce ga manzo da addini gaba daya amma kidar bai zo ya manzo sallallahu alaihi wasallam murna samun wannan nasara ba haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi nasara a gazwatul ahzab yakin da aka yi masa taron dangi ga kabilun larabawa gaba daya tare da kwadaitarwar yahudawa suka fita suka ingiza su kuma suka shigo cikin garin madina suka ingiza Yahudawa da ke madina su ma siyo mazan allah zagon kasa sai zama ga waɗancan tanan ga waɗannan tanan allah ya ce wa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaqatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa allah ya ce hunalika ibtuliya al mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su sosai da imtila'i daga baya Allah ya yaye wannan Allah ya kawo nasara ya ba manzo nasara ya fatattaki waɗannan ahzab gaba daya yana daga cikin godiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ke wa Allah yana cewa wa hazamal ahzaba wahda la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda yana daga cikin yabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wa Allah cewa Allah Allah ya bashi nasara kuma Allah ya fatattake azab shi kadai kaga wannan nasara ce ga manzo amma ba a ci ga jidar ya zo ya manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kaga duk waɗannan ke nuna lallai da khidar na raye to da waɗannan su suka fi muhimmanci ya zo yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fiye da a ce sai bayan rasuwarsa ya zo ya sahabbansa jaje da ta'aziyar rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ce khidar ya rasu suna da yawa daga cikin cikin su akwai Imam al-Bukhari yana daga cikin su Imam Ibn al-Jawzi yana daga cikin su Ibn Jarir al-Tabari mai tafsiri yana daga cikin su Ibn Kathir ya yawaita maganganu akan haka a cikin littafin sa tafsirin sa da kuma littafin sa na al-Bidaya wa Nihaya yayi magana mai yawa a cikin haka ya kawo hujjoji da dama daga cikin hujjojin da ya kawo shine fadin Allah wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa humul khalidun Allah ya ce mu sanya wani dan adam gabaninka dawwama ba kenan in ka mutu shin cikin su akwai mai dawwama kaga cewa da Allah bai sanya wani dan adam dawwama ba kenan kuma khidar dan adam ne to da kenan kaga sidar zai rayu haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da sahabbansa sai ya ce da su daga yau zuwa shekara ɗari da ke tafe babu mutum guda da ke raye a bayan ƙasa a yau wanda zai rayu bayan shekara ɗari da haka Allah ya sanar da shi cewa duk mahalukin da ke raye a bayan ƙasa a wannan yanin har zuwa shekara ɗari to babu wanda zai ƙetare shekara ɗari a cikinsu sai dai wanda za a haifa daga baya wanda za a haifa washe gari yana ya tarawa da kwana ɗaya ko shekara ɗaya sauransu amma dai wannan yinin da manzon Allah ya gaya musu ya ce babu wani mahaluki da zai kai shekara ɗari bayan wannan to kenan kaga da shirin na raye da shi ma ba zai kai wannan shekara ɗarin ba kaga wannan kenan haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi ibn kathir ya kafa hujja da cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yake roƙon Allah ya bashi nasara a yakin badar yace ya Allah in aka halaka waɗannan ‘yan usaba ‘yan tsirarin nan da ke tare da ni, ya Allah idan ka bari aka halaka su, to ba za a sake bauta maka ba bayan ƙasa. Kaga da shi na nan, da shi zai bauta wa Allah ko da an halaka waɗannan. Kaga kenan wannan dalili ne na cewa fidar baya yi to da haka akwai dalilai da dama da suka kawo ga duk mai son bukata ya je ya samo sannan da rayuwar khidr da rashin rayuwar khidr kaga ba sa sauya mana komai tunda annabin da Allah ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a da ya bamu gata da haka ba mu samun wata shari'a daga gurin wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to sanin wannan yana da muhimmanci domin wasu na amfani da wannan dama su yaudari mutane domin ni na gani da ido na ba labari aka ban ba

na gani a wannan gari da sakkwato wata rana wanda daga cikin manyan malamai a wannan gari amin wata tambaya mai tsauri sai na buga masa waya na da Allah ina yake amin wata tambaya mai tsauri ina son masa bayaninta zan yi bani hansa sai ce to wallahi yanzu yana cikin wani uzuri ga wata kadiya mai muhimmanci amma in ina iya samun shi a gidan wane attajiri sananne a wannan garin ban san gaya muku sunan shi sai ina son samun shi a wannan gida yanzu ina iya zuwa in yi sallama zai fito mu yi maganar ya koma su gaba da wannan harka na ce to babu damuwa sai na samu hanya na tafi gidan wannan attajir ina zuwa mun gaisa ya fito ya ce da shi ai gashi yayi ba kowa ne ya zo gurin sa sai ce to bari ya fito mu gaisa sai suka fito tare muna gaisawa na jaji gefe muka gama zan tafi sai ce a ai bai kamata ta ba ni ma in shigo in zo in ji abin da ake tattaunawa abu ne mai muhimmanci na to babu fi na shigo ko da na shigo sai na ga shi wannan malamin da na zo tambayarsa tare da wasu manyan malamai a nan garin wanda ke da manyan zaure zaure babba a garin nan suna karantarwa sai na gansu tare da wannan a wannan shago a wannan falo a zaune muka gaisa da su dama mun saba da su lafiya lafiya muka zauna na zaune gefensa sai ga wani saurayi can a gefe kuma ga wata budurwa sai ce mata dama malam abin da muke tattaunawa ya ce kaga wannan saurayi eh sanadiyar shi wa duk waɗannan malaman dukkan su ni na buga musu waya su zo ina son ganin su yanzu ya ce wannan saurayin da ka gani shi ya zo da wannan budurwa sai ya ce mun wai an yi masa baya ilhama cewa ga budurwa na in yi zina da ita za a biya min bukata ga budurwar ga tana na tambaye da ta sanna haka ta ce ta sanna haka haka yi gaya mata na ce wa ya gaya maka haka ya aka haka ya ce an masa ilhama ai ka san ilimi kala kala ne shi yana da wani ilimi nasa na musamman ni da kunne na yake ji wannan abin su waɗannan malaman sun san kansu kuma sun san an yi wannan abin sai ya ce to gaskiya shi dai ba malami ba ne amma bari ya kira masa malamai to shi da ya kira waɗannan malamai guda uku sai suka masa tambaya suka ce to yanzu kai baka san cewa mutum ya kwanta da matar da ba tashi ba zina bane yace eh zina ne a shari'a bayyananniya wacce kuka sani amma akwai boyayyar shari'a irin ta kidar kaga kidar yana da shari'a boyayya wanda annabi Musa bai sani ba kaga da abin da kidar yayi a gurin annabi Musa ba daidai bane yace to da haka shi ba yanzu abin da yayi a gurin ku ba daidai bane amma shi ya san a bisa daidai yake kamar da kidar ba a bisa daidai yake wannan shine abin da wannan bawa Allah yake ake faɗa to kaga irin wannan dama da amfani da irin wannan da juyar da karkatar da hankulan jahilai abu ne wanda yake ba karamin al'amari ba shi kidar annabi Musa Allah ne ya sanar da shi labarin kidar haka kawai Allah bai sanar da nan Musa labarin kidiro bai yiwa mutum ya zo ya kashe mutum a gaban sa ya kyale shi to amma Allah ne ya ce da shi ga wani bawa nawa na sanar da shi abin da ban baka sani ba dan haka yana wuri kaza ka tafi kuma nan Musa ya je ya isko shi ya ce ina so ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai to amma kai a wani wahayi aka ce da mu kai ma irin kidir kake da haka ka zo ka halarta wa mutane zina a yi zina an ce to Allah ya haramta zina sai ce a ai a shari'a ko ce ta zahiri ai abu kaza ba ne ce a ai a shari'a da kuka sani ta zahiri yana da oyayya irin ta khidr to kaga wannan abu idan zai auku a wannan gari na wata gari wanda ya shahara da ilimi garin shehu usman bin fodiyo wanda ya yadu da ilimi ilimi ya yadu ko ina amma ba a rasa irin waɗannan mabarnata ba waɗanda za su yi amfani da wannan dama su ci eh, amanar mutane ya kake zato ga guranan da ilimi ya yi nisa inda dama ba a fahimci addinin ba inda da an ga mutum da wata sima ta addini shikenan za a yadda da mutum ya zo ya musu bayani na ƙarya ya ce haka yake a shari'a za a yadda to kaga wannan wannan min babu aula a ci gaba da cin amanar mutane to da haka sanin irin wannan yana da muhimmanci da haka la iya halin ko ma da a ce hidir bai mutu ba to babu wata shari'a da za ta zo mana daga gurin hidir babu wani wanda zai zo ya kashe mutum a gaban ka ya ce ai shi ba kidir ne Allah ne ya aiko shi ko kaga wani ya zo ya sare ba kai ko wani ya zo ya ce a ya zo ya debi kudin ka karka duk abin da ka tara ka tafi ka tattaro saboda kaman kidir yake shi ba abin da ya ce eh, Allah ne ya ce ya zo ya amfani da kudin ka domin maka bashi ba kuɗin ko kodewa za su yi zai tafi shi kuma ya ci da biskidai yi waye yi waye kaga ba mai da wannan to da haka duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mu dinga kiyaye su da fatan Allah ta'ala ya tsare mu daga ire-iren waɗancan miyagu wannan kisa da zamu tashi akai ita ce kisatul zil qarnaini tasniya ce na qarn al shine ƙaho kaho na dabbobi shi ake kira alƙarnu to an ce karna ne guda biyu alƙurunu kuma su ne kaho da yawa su ne alƙurun an gane ko haka nan akwai ƙarni kuma na shekara ɗari duwa a shekara ɗari ya zama karni guda wanda ya shafe shekara ɗari a raye sai a ce ya shafe karni guda a raye haka nan a ce karnin kaza karnin kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce kullum ya ce karni. Allah zai aiko da mujaddidi a ya ce sana shine karni ma'ana a kowane karni Allah yana tuno da mujaddidi wanda zai jaddada wa mutane addini to da haka mu'allil shahid karnaini kaho guda biyu wannan bawan Allah an sanya ya masa suna zulkarnaini da yawa daga cikin mutane malamai magabata sun yi bayani akan sanadiyar sanya masa zulkarnaini wasu na cewa an sanya masa zulkarnaini ne saboda ya je bangarorin duniya guda biyu ya je makura ta yamma ya je kuma makura ta gabas kaga ya je makura ta gabas karni makura ta yamma karni sai aka ce zulkarnai ne wanda ya hada bangarorin kasa guda biyu ko ina yake waya wasu kuma suka a saboda ya mallaki farisa da rum ya mallaki kasar farisa ya mallaki kasar rum a lokacin sune ne kasashe na duniya guda biyu waɗanda kai fice kuma waɗanda ke da karfi waɗanda ke rarraba garuruwa saboda ƙarfin da suke da shi to ya mallaki farisa ya mallaki rum sai ana ce da shi zulkarnai ne saboda waɗannan bura birane manya-manya da ya mallaka wasu kuma suka ce kamar da ya zo a ruwaya da aka rawaito malaman tafsiri suka rawaito daga na ali radiyallahu anhu yana cewa annabi ne Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa ya kira su zuwa ga Allah sai suka dake shi a nan daidai mafitar ƙaho a kan mutum shi yake kira kar sai suka bige shi a daidai inda inda ƙaho zai fito wa ɗan adam tanan zai fito suka bige shi a nan har sai da suka halaka shi sai Allah ya sake tayar da shi ya sake kiransu ga Allah suka sake duba daidai ɗaya mafitar kafan kuma suka sake bigewa nan ma sai da suka halaka shi to shi za kiran shi zulkarnai ne an bige shi ta nan kuma an bige shi ta nan to da kala ayyi halin waɗannan duka bayanai ne da aka samo daga magabata wanda wala Allah kowanne daga cikin su yana iya zamantowa shine yana iya zamantowa kuma ba shi bane tunda kowanne daga cikin su ba wanda aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa yas'alunaka an zil qarnaini wannan tambaya kamar yadda ya gabata a farko farkon sura cewa Qurayshawa ne suka aika wa Yahudawa cewa ku ba mu wasu tambayoyi da za mu ƙure wannan da shi suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi annabin Allah ne yana zuwa musu da labarin rika to tun da ku Yahudawa kuma abota littafi ne kuna da labarukan annabawa da labarukan abin da suka wakana da haka ku ba mu wasu abubuwa guda uku da za mu tambaye shi game da su wanda ba mai iya sanin su sai annabin Allah sai suka ce to ku tafi ku masa tambaya game da wasu samari tun a farkon zamani wanda suka yi imani aka neme su a kashe su suka fita ba san inda suka yi ba babu su ba labarin su suka bace labarin su ya bace ku tambaye shi game da waɗannan samari sannan ku tambaye shi game da wani bawan Allah wanda ya kewaye gabacin duniya da yammacin kuma su tambaya game da wannan ba mai sani sai annabin Allah sannan kuma su tambaya game da rai menene rai ya rai yake shi ma ba mai sanin wannan sai Allah shi ne suka suka annabi sallallahu alaihi wasallam ka tambayoyi game da waɗannan yace to ku dawo gobe yana zamanin wahayi zai sauka mushi aka wayi gari wahayi bai sauka bai ce ku dawo jibi haka aka yi ta yi saboda ya mance ya ce insha Allah sai Allah ya sai nuna masa cewa kada ka ce da wani abu za ka aikata face ka ce insha Allah sai da aka dau lokaci mai tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa sannan Allah ya sauka masa da waɗannan labarin ya sauka masa da labarin ashabul kahfi kuma ya sauka masa da labarin zulkarnaini to shine nan Allah yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa in yasha Allah to wannan shine sai Allah ya ce wa yas'alunaka an ne qul sa'atlu alaikum minhu dhikra kace da su zan karanta muku ambato ma'ana labari zan karanto muku labari game da ne da kuka yi tambaya za ku sha labari na gaskiya labari na hakika game da wannan bawan Allah da kuka tambaya ga labarinsa inna makanna lahu lahu fil ardi lalle mu mun tabbatar masa a cikin ƙasa ma'ana mun tabbatar masa da iko mun tabbatar masa da mulki a cikin ƙasa mun ba shi ƙarfi a cikin ƙasa ƙarfi na sojoji da ƙarfi na dabara da ƙarfi na mulki Allah ya ce mun karfafa shi a bayan ƙasa wa atainahu min kulli shay'in sababa muka ba shi sababi zuwa ga komai da komai wannan sababi shine ilimi kamar yadda da yawa daga cikin malama magabata suka fassara da haka muka ba shi ilimi game da komai da komai ga ilimin yin kaza ga ilimin yin kaza ga hanyar kaza ga hanyar kaza Allah ya ce duk mun sanar da shi sababi na komai da komai fa atba'a sababa a wata fatta a saba sababa sai bi wannan ilimi da aka bashi da wannan hanya da aka bashi da aka hanyar komai duk inda zai je ya san hanyar kuma ya san yanda zai je ya san yanda zai isa zuwa ga duk inda yake so ya je kuma Allah ya bashi iko ya bashi alatu ya bashi sojoji ya bashi runduna da komai da duk abin da yake so ya yi yana da sararin da zai wannan abu Allah ya ce to saba sababa sai ya bi wannan hanya a qira'ar fa atba sababa malamai ibn jarir da ya fasara ta da lahika sai ya sadu da hanyar waccan kuma fattaba a sababa sai ya bi tafiya hatta idza balaga maghriba shamsi har sai da yaje ga yammacin rana inda rana ke faduwa shine maghriba shamsi sai da yaje karshen yamma wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin sai isko rana tana faduwa a ainin wani marmaro na ruwa ruwa hami'atin a wata ƙira'a hamiyatin da haka wannan suka karanta ta hami'atin cewa ƙira'a cewa ruwa ruwa ne wanda ke cike da yumbu alham'a ita ce yumbu da haka ya zo cikin wani ruwa mai cike da yumbu shine ainin hami'atin nan rana take faduwa a ɗaya kira'ar kuma fi ainin hamiyatin hamiya ne mai tsananin zafi kamar da Allah ya ba mu labari ya ce wa amma man utiya kitabahu wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wa amma fa amma wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya hamiya kaga narun hamiya wuta mai tsananin zafi to haka nan shi ma wannan ainin hamiya ruwa mai tsananin zafi to haka wannan kira'a ma'ana tana faduwa a cikin wani ruwa mai tsananin zafi a wata kira'a kuma ruwa wanda yake da yumbu shine malamai suka ce dukkan jirawoyin suna ba da ma'ana cewa ruwa ne mai laka ko mai tsananin zafi kaga duk ma'anonin kira'a sun tafi kuma sun hada abin da ake nema to da haka isko rana tana faduwa fi ainin hami'atin wa wajada inda qauma kuma anan ya samu wasu mutane waɗanda su mazauninsu shine magaribar shamsi mafaɗar rana nan ne mazaunin waɗannan mutane akwai mutane a nan gurin wurin zaman su kenan a nan suke rayuwarsu waɗannan mutane eh, zulkar nai ne da ya isko su Allah ya ce kulna ya zulkar nai ne imma an tu'alliba wa imma an tattakhidha fihim husna Allah ya ce muka ce da shi to ga mutane nan ka tafi ka musu wa'azi wanda suka ansa maka fa biha wa ni'ima wanda suka ki an sa maka to su ne in ma an tu'azziba ko dai ka azabtar da su shine ka halaka su ka karkashe su wa in ma an tattakhidha fihim husna ko ko ka dauki abu mai kyau a cikin su ma'ana karka kashe su ka kama su ka zaunar da su ka karantar da su a hankali su gane su masalinta. to kaga wannan shine tattakhidha bihi husna da haka duk abin da kaga ya maka Allah ya baka dama in ma an tu'azziba wa in ma an tattakhida fihim husna kaga wannan yana nuna cewa rana tana faduwa an gane ko ina rana tana faduwa na sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ce da sahabbai shin kun san rana ta fadi ina suke take zuwa suka ce Allah wa rasuluhu a'lam yace rana an ta je faduwa tana zuwa ne ta yi sujjada a karkashin al'arshin Allah sannan sai Allah ya mata izini sannan da sake fitowa rana ta biyu da haka duk ranar duk yinin da rana ta fito to ta fito ne a bisa izini na musamman na wannan yinin duk gini sai ta jira izini a ce da ita tafi sannan ta tafi ta fito sannan Allah ala bai bantuwa baka taba jin an samu wani lokaci a ce an samu rana ta dan ya tsaiko saboda Allah ya shagalta ba ya shagalta rana tana can shi yana wasu aiki a she ta rana tana tana jira ba ta izini ya wance bai ba ta izini ba har aka yi jinkiri baka taba jin haka ba kuma kullun sai ta nemi izinin nan sai an ba ta izinin sannan kuma Allah bai mancewa kuma ba ta taba saba lokacin ta ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sannan ta fito sai ranar da Allah zai nufin ta fito ta yamma shine idan ta fadi za ta nemi a bata izinin ta fito Allah ya ce a ta fito ta inda ta fadi to daga nan ne za ta fito da yamma to a nan ne la fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira to daga da zarar rana ta fito mutane suka yi imani duk wanda bai imani ba kafin rana ta fito ta yamma idan ta fito ta yamma yayi imani to imanin nan bai da amfani bai da tasiri ba za a karba ba wannan shine eh, alkawarin da Allah ya wa baba nai ne cewa imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna to ga abin da yace qala amma man shi zulkarnain ya ce ba Allah ya shi wannan dama sai ya ce amma man zalama fa saufa nu'azibuhu amma fa duk wanda ya zalunci ya bijire ma Allah ya kangare ya karyata Allah ya ki yin imani da Allah to wannan fa saufa nu'azibuhu thumma yuraddu ila rabbih za mu azabtar da shi a nan duniya shine mahalaka shi sannan ya koma zuwa ga ubangijinsa bayan mutuwa fa yu'azibuhu azaban nukra ko nukura a wata kira sai ubangijin ya masa azaba azaba mummuna ita ce azabar wata jahannama Allah ya mana tsari to wannan shine matakin sa ga waɗanda ba su yi imani ba waɗanda ko suka yi imani ga matakin sa gare su wa amma man amana wa ce sai eh, zulkarnaini ya ce wa amma man amana amma shi ko wanda ya imani ya imani da Allah da ranar karshe da manzo wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai to wannan falahu jaza'an alhusna shine jaza'an alhusna a bisa wannan kira'a malamai sun ce akwai ta wa ta'khir ma'ana falahu alhusna jaza'an yana da kyakkyawa kyakkyawa ita ce aljanna kamar yadda Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata suna da husna ita ce aljanna wa ziyada da ƙari ƙarin malamai suka ce ita ce kallo zuwa ga fuskar Allah ta'ala to da haka mahallin shahid alhusna ita ce aljanna a waccan aya to haka nan anan ma falahul husna yana da husna jaza'an ai ma'ana Allah zai bashi husna ne sakamako akan aikin da yayi to da kaga falahul husna jazaa sai aka gabatar da jaza'an kace falahu jaza'an al husna an gane ko wannan ita ce kira'ar mutanen kufa akwai da kira'ar falahu jaza'ul husna yana da sakamakon al husna an gane ko sakamakon al husna to anan malamai suna da hanya bai ta fassara ko dai a fassara cewa alhusna ɗin, ayyukan da ya aikata shi na kwarai dan haka ayyukansa na kwarai ne alhusna ya aikata sallah sallah husna ce yana da sakamakon aiki na kwarai ita ce sallah yayi azumi azumi kyakkyawan aiki ne yana da sakamakon kyawawan ayyukan da ya aikata shine falahu jazaul husna a ɗaya fassara kuma shine falahu alhus falahul jaza wanda wannan jaza din shine alhusna sai zama na takdirinsa falahul jaza'ul husna takdirinsa da al domin aka saka al ga siffa to za ta zo ga mausufi idan al ya zo a na farko a na biyu to ya zama siffa da mausufi ya zama abin da na farko shine na biyu kamar yadda Allah ke faɗa mana a suratul an'am yana cewa wal duniya dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun kaga wala darul akhiratu kaga an ce addaru kuma al akhiratu me nuna mana cewa addaru saboda wannan shadda kaga tunda an ce daru al ma'ana addaru kuma al akhiratu kaga addaru tana da al al akhiratu ma tana da al kenan addaru din ita ce al akhirah an gane gane ko amma inda aka yi idafa kamar yadda yazo a yusuf da suratu ra'd inda Allah yake cewa wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw afala taqilun kaga nan shi babu wala darul wala darul kama suratul ra'd shi ma Allah ya ce wala darul akhirati khalis suratul nahl wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin wala daru daru inda aka kawo ba tare da shadda ba to wannan idafa ce amma wanda ke da shadda to wannan shine siffa wal mawsuf yace to kaga akwai inda ke da siffa wal mawsuf kenan ad-dar ita ce al-akhirah sai wani guri yazo darul aka akai idafa idafar suka ce tana da ma'anar wancan to da haka ma'ana sai ya zamana al-husna ita ce al-jaza suna da sakamako sakamakon shine al-husna wannan shine takririn da malamai suka masa falahu jaza'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma zamu gaya masa sauki cikin al'amuran zai ga sauki zamu yi mu'amala da shi da sauki zamu isar masa da bayanan abin da ya wajaba gare shi cikin sauki dukkan al'amuran mu zai isko su a cikin sauki cikin abin da yake sananne na'am thumma atba'a sababa hatta idza bala sun mattaba a sababa sai ya bi hanya ya bi ilimi ilimin nan da yake da shi da dukkan abin da Allah ya hore masa na rundunoni na alatu na abubuwa na na'ura da Allah ya hore masa duk sai amfani da su ya bi hanya hatta idza balaga matsali ash-shams har sai da ya kai mafitar rana daga gabas sai da ya kai mafitar rana da ya kai nan Allah ya ce waje da ha ta ala qaumin sai ya isko ta tana fitowa wasu mutane ma'ana su ne farkon mutanen da take fara fitoma farkon mutanen da rana ke fara fitoma Allah ya ce wasu mutane ne lam naj'alahum min duniha sitra ba su da wata sitira ba su da wata shamaki tsakanin su da rana dan haka face to face suke da rana babu wani tsauni a wurin gaba daya wanda zai dan musu iyaka da rana hakanan babu wani itace da haka idan rana ta fito in za ta yi awa goma sha biyu to tana fuskanta su basu da wata mafaka daga rana haka waɗannan mutane ba itace babu tsauni ko dutse gida kuma bai yiwuwa su gini a wannan ƙasar yadda suke na haka filin Allah suke kuma ga rana nan dau da haka idan rana ta fito kamar yadda ya zo a ruwayoyi da aka rawaito na kissar cewa in rana ta fito sai da shiga kogo suna yin kogo a cikin kasa sai shiga kogo su buya saboda ba ka ba mutuwa za su sai rana ta fadi ko ta kusan faɗuwa sai su fito suna bidar abin da za su ci idan suka yi kuma dare haka su zauna gari na wayewa rana na fitowa to kowa sai sa inda dare inda rana ta yi masa su ba inda dare ya masa ake ba sai dai inda rana ta yi maka zaka sani <laughs> to haka suke wasu kuma suka ce suna shiga cikin ruwa sun saba da ruwa kuma suna zaune a ruwa saboda haka ɗabi'a su take za su ga ruwa su je su buya a cikin ruwa sai rana ta kusan faduwa sannan su fito daga cikin ruwa to haka waɗannan mutane suke haka na hakisa aka kawo cewa wasu mutane sun kawo musu yaki sun zo za su yi a su suka gansu suka ce lafiya suka ce ai suka gare gansu da shirin yaƙi suka ce to ku saurara suka ce ba mu buƙatar ku yaƙe mu sai dai za mu ba ku shawara da halin da ake ciki kada ku bari rana ta fito kuna da gurin <laughs> wanda nace kawai da siyar da za mu ku ba batun yaƙi karwa ku ɓata lokacin ku amma dai kada ku sake rana ta fito kuna nan suka ce to rana ta fito muna nan sai me suka ce to kenan sai suka wai haka sai suka kasusuwa sai suka ci wannan kasusuwan na mene suka ci wasu mutane ne da rana ta fito musu nan <laughs> wasu da irin ku da suka zo rana ta fito ba yadda za su yi ba ko kuma ba san yadda muke yi to shi da daga nan sai suka tafi suka kyale su to waɗannan mutane su ne waɗanda zalkan nai ne isko a matsali ashams sai Allah ya ce kazalika ma'ana kamar haka ibnu jarir ya ce kazalika yana komawa da fattaba sababa cewa fattaba sababan kazalika kamar yadda ya bi wancan fa atba sababa hatta idza balaga maghriba shamsi hakanan irin wannan bin sababi da yayi har ya kai ga magriba shams irin sa yayi har ya kai ga matsali ashams to da aka ce kazalika suna koma ga summa atba sababa Allah ya ce wa qad ahafna bima ya khubara mun kewaye ilimi ga abin da yake sane da shi shi yanzu yake sani amma mu da muna sane da wannan abin tun can ko muka tsara musu yadda za su gudanar da rayuwarsu to da haka Allah yana sane da su ya san da zaman su shi ke kawo musu abin da za su ci shi ke zaunar musu da rayuwarsu shi ya ba su dabara yanda za su ga kogo da yanda za su ga cikin ruwa da yanda zai azarta su duk Allah yana sane da su shi zalkan nai ne yanzu yake sani na'am حتى إذا بلغ thumma atba'a sababa sannan ya sake bin tabarki kuma bayan ya je mafadan rana ya je mafitar rana kuma ya sake tafiya har ya zo ga wannan wuri wanda yake bayyana saddai ne Tsakanar katanga biyu tsaunuka ne manya-manya guda biyu wanda ta tsakaninsu ya jujuwa majuju ke kusowa, bayan waɗannan tsaunuka a nan ya jujuwa majuju suke su ma wasu al'umma ne daga cikin al'ummar mutane da haka ya juju jinsi ne na bani adam zuri'ar annabi adam ne dalili ko shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ranar alkiyama Allah zai ce da annabi adam ya adam ib'as min zurriyatika ba'than nari yace ka fitar da rabon wuta daga zuriyarka sai ce ya Allah menene rabon wuta a cikin zuriyata sai Allah ya ce da shi a cikin dukkan mutum dubu ba mutum ɗari ba cikin dukkan mutum dubu mutum ɗari tara da casa'in da tara su ne rabon wuta mutum ɗaya a cikin dubu shi ne ba na wuta ba shi ne da tafi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan ranar ne ya shibul manu a ranar ne yara ƙanana ke yin furfura saboda tashin hankali da wa bala'i haka nan kuma a ranar ne ta za'u kullu ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki a ranar za ta ajiye cikin ta saboda tashi hankali wannan shine makura tashi hankali a ce sai an tara mutum dubu a da mutum daya mutum dayan nan shine kawai wanda zai kubuta amma sauran duka suna cikin bala'i shine sahabbai hankalinsu ya tashi suka dinga kuka suna zubar da hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwantar da hankalinku ya Allah ya hada ku da wasu al'umma guda biyu wanda ba a taba kwatanta su da wani abu ba face sai ya sirrin abin nan ninkin ba ninkiya ya ce su ne ya juju wa majuju ya ya juju wa majuju a cikinsu za a samu ɗari tara nan da casa'in da tara a cikin ku kuma za a samu guda ɗaya yace ce ai ku ba ku da yawa cikin mutane misalin ku a cikin mutane kamar rago ne farin rago sai ka dan tsinkayi dan bakin silin gashi a jikinsa yace to ku ne kamar wannan bakin silin gashi ya ma majuju su ne kamar wannan farin gashin gaba ɗaya da lullube rago ko ko bakin rago wanda dukkan jikinsa baki ne gashinsa duka baki ne sai can ba a rasa ba dan tsinkayi wani dan farin eh, gashi dan silin farin gashi annabi ce to kamar haka kuke ciki to da haka yace ina fatan ku zamanto nisfa ahlil janna sai suka yi kabbara yace ina ce ina fatan ku zamanto sulusa ahlil janna ku zamanto daya bisa uku yan aljanna suka yi kabbara ce ina fatan ku zamanto rabin yan aljanna suka yi kabbara yace ina fatan ku zamanto kashi biyu cikin ukun yan aljanna suka yi kabbara to da haka kenan kaga ya nuna mana lalle ya jojo ma jojo cikin jinsin bani adam suke to waɗannan kabila kabila ne masu barna suna da barna suna da ta'adi kamar yadda wannan ishara ta nuna amma duk da cewa ibnu jarir da tabari na ga ra'ayin waɗanda ke ganin cewa ba wai barna suka yi ba cewa barnar za su yi ne kamar yadda tafsirin zai zo nan gaba to da waɗannan al'umma dai cikin bani adam ne Allah ya ce waje da min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla ya isko wasu mutane a nan wurin wurin ƙasa da inda ya je ƙasa da wannan katangu guda biyu ya isko wasu mutane ƙasa da katangun wasu mutane wa waɗanda la ya kaduna na ƙaula, ba sa kusan fahimtar magana Da daga idan ka masu magana ba sa fahimta saboda mai ba sa jin abin da kake faɗa a wannan kirar kenan akwai kirar Hamza da Kisa'i da suke karanta ta la ya kaduna na ƙaula, ba sa iya fahimtar da kai magana wala Allah saboda harshen su yanayin harshen su ba sa iya magana ga fahimta ko ko ba sa iya magana kwata kwata wallahu alam daga kirar Hamza da Kisa'i ba sa iya fahimtar da kai magana magana ko za su fahimci magana ba ka iya ji haka nan kuma ko kai ka faɗi magana ba sa ji amma ga hikima ta Allah duk da halin da suke ciki sai gashi sun fahimtar da zulkar ne ya fahimci abin da suke so isu kuma ya musu magana sun fahimta to kaga wannan na daga cikin hikima da mu'jiza ta wannan bawan Allah na'am قالوا يا ذا ya zal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi ya zal qarnan lalle ya'juj da ma'juj mabarnata ne a bayan kasa mufsiduna kun ga mufsiduna ismul fa'il ismul fa'il shi kuma jarin alal mudari kamar yadda fi'ilul mudari yake haka sai ismul fa'il yake fi'ilul mudari yana ba da ma'anar ko dai yanzu ko ko mustaqbala to haka shi ma ismul fa'il ko yanzu ko mustaqbala to wasu daga cikin malaman fassara sun ce ma'anar mufsiduna suna cikin barnar suna nan suna yin ta halin da ake ciki suna nan suna mana barna barnar da suke yi kuma inda aka mai da aka rawaito shine cewa suna cinye mutane da haka idan sun ga mutum za su cinye shi duk wani abu da sun gani za su barnata shi idan sun wuce da ruwa za su kwankwaɗe ruwan nan ko ruwan korama ko ruwan menene za su gama da shi to wannan shine barnar da suke yi da wasu kuma suka ce a'a barnar ana nufin za su yi barna nan gaba saboda duk barnar da aka rawaito ta ya yajuju wa da an rawaito ne cewa za su yi ta a lokacin da za su fasa wannan katanga su shigo to a lokacin ne za su yi barna za su yi barna ta gaske babu wani abin da za su samu wace sun gaba da shi in suka ga dan adam su halaka shi idan sun ga dabbobi su halaka su idan sun ga ruwa su kwankwaɗe ruwan gaba ɗaya duk wani abu mai amfani za su lalata shi to wannan duk barna an rawaito cewa za su yi ta kafin ƙarshen duniya amma kafin wannan lokaci babu wata barna da aka rawaito ingantacciya cewa ga ɓarnar da suke yi zahiri a bisa kaulin waɗannan wannan kaulin shine ibnu jarir bari ya raja an gane amma ba lalle bane ya zama haka ba maki zama na suna barna don ba su yi barna ba ya za a yi waɗannan mutane san cewa ya juzo ma juzo ba barna ta ne kaga ma'ana sun makwabce su kuma makwabtaka da su ya sa sun san irin barnar da suke yi da irin sa'adin da suke suka ce fa halaja alulaka kharajan shin za mu sanya maka haraji mu tara maka haraji ko mu tara maka wata dukiya wanda za mu baka domin mu abin da muke so shine ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya mana eh, katanga tsakaninmu da yajuju majuju kaga mai ma'ana saka katanga dan kasi barna kaga idan da sai nan gaba za su yi barna kaga ba lalle bane su bukaci sai an sanya masa katanga kuma ya zama ne cewa babu abin da suka kawo wa zalkar ne sai wannan matsala kenan kun ga ashe babu wani abu da yake ci musu tuwo a ƙwarya kamar matsalar ya juju da majuju shi yasa suka nemi ya musu katanga har suka ce ma in ya yarda su za su tara masa haraji za su tara masa dukiya kowa sai an sa masa harajin abin da zai biya domin a tara wa zalkar ne a bashi abin da ake bukata ya musu katanga to ga abin da ya ce da su قال ما makanni fihi rabbi khair yace ni abinda ubangiji na ya tabbatar min da shi kamar da Allah ya ce inna makanna lahu fil ard abinda Allah ya bani na ilimi da iko da mulki da kuma abinda ya hore min da abinda ya sawwaka min nake gudanarwa wannan ya fi min alkhairi ga duk abinda za ku bani banda buƙatar wani abu da za ku bani iyaka ga abinda zan ce ku kawo min fa bi quwwati ku taimaka min da karfin tuwo samo samari zarata waɗanda za a yi aiki don wannan aiki ne na gaske ku samo samari masu kamawa shi ne kawace taimakon da nake bukata amma ban bukata komai a gurin ku in ku kai haka albaina kuma baina hum radima, zan sanya muku karfar katanga shine radim da radiman da saddan din ma su guda illa iyaka malaman larabci sun ce radiman ta fi zamantowa mafi inganci akan sadda yace to dan haka ni abin da zan saya muku katanga mai inganci tsakaninku da ya wa majuju ga yanda za ku yi a tuni زمر الحرير حتى إذا ya yace ku bani guntattakin karafuna ku je ku tattaro karafuna guntattaki ku kawo su suka tafi suka kawo masa hatta idza sawa baina sadafaini ya dinga jera karafunan nan da aka kawo masa a tsakanin katangun guda biyu yana jera su yana jera su suna sama suna sama har sai da kai daura da koliyar katangun guda biyu koliyar tsaunukan guda biyu dama tsaunuka ne guda biyu tsakaninsu ake da wannan kafa to wannan kafar da ke tsakanin waɗannan tsaunuka guda biyu ita zai toshe to da ka sai ya dinga zuba karafuna a ƙasa ya dinga shi shirya su yana shirya su yana shirya su yana shirya su har sai da ya kai sawa sawa shine daidaito sai da ya kai daidai daura da koliyar tsaunukan guda biyu sai ya ce a tuni eh, ƙalan fuhu sai ce ku busa masa wuta da ziga-zigi abin da ake busa wuta karfe ya dau wuta ya zama wuta ya ce to ku busa wuta yasa sa suka yi ta busa wuta suka yi ta busa wuta har sai da karafunan nan suka ɗauki wuta gaba ɗaya ziga-zigi aka busa musu da shi sai da suka zama wuta ga sanar shi yasa ya ce hatta idza ja'alahu naran har sai da karafunan suka ɗau wuta suka zama wuta sannan sai ya ce atuni ufrig alaihi qitra qitra shine maf'ulun bihi wanda fi'ilai guda biyu suna ne a kansa shi ake kira tanazu da haka kaga kitran shine maf'ulun bihi din ato ne ato ne kitran ufrik alaihi kitra da yana buƙatar ato ne kuma yana buƙatar ufrik ku bani kitran shine dalma ku bani dalma in kwara sai suka miko masa dalmar nan sai tana bi duk tsakanin inda ke da furja tana mannewa saboda dama da wuta kaga da wuta ta zo kuma ga wannan karafunan duk inda yake da wani ratsi to wannan ratsin nan dalmar za ta shiga ta dinke ta dinke waɗannan ratsin sai gashi ta dinke shi ya dungu ya zama kamar karfe ne tsayayye dama tun asali aka gina a wurin dole ta ce katangar da ya musu sai Allah ya ce fa masba'u an yadharuhu ba su iya tsallakawa ba zahara ne tsallakawa ba su iya tsallakawa ba wa mastata'u lahu naqba kuma ba sa iya huda shi saboda karfe ne kaga karfe bai huduwa to da haka ba sa iya huda shi kuma ba sa iya tsallakawa to wannan shi ne katangar da ya musu ya gama kuma ya bayanin cewa ala hadha rahmatun min rabbi muna da aya dai bari mu dan karanta ko rahmatun min rabbi bayan ya gama ya ce to wannan rahama ce daga ubangiji da ku duwa ga salihan bayan Allah ba sa bace ai mu muka yi ai na isa ne ai kun ga ba kadan nake ba ai waliyantaka ta ta kai waliyantaka ba sa haka yace hadha rahmatun min rabbi domin su jingina rahamar zuwa ga Allah ba su jingina zuwa gare shi ba su san cewa Allah ne ya ji kansu Allah ne ya hore masa dabarar da ya wannan Allah ne ya kawo masa kaddara cewa ma ya zo wannan gurin har ya wannan aiki duk Allah ne ya tsara ya zo wannan dan ya gudanar da wannan aiki kuma Allah ya bashi dabarar da zai wannan aiki kuma Allah ya tanada abubuwan da ake bukata na wannan aiki ya bashi ilimin da zai yi duk wannan daga Allah ne sannan kuma abun ma ya tsayu duk Allah ne ya tsaye da shi to da haka duk wannan al'amari min rabbi rahama ce daga ubangiji ya ji kanku da duk al'umma da za su taho baya domin da bai wannan katanga ba da zama a duniya ba zai yiwu ba saboda ta'adi da barna na ya jojo ma jojo to da haka wannan rahama ce ta ubangiji ba gare ku kadai ba gama dukkan al'ummomin da za su fito baya fa idza jaa wa'du rabbi idan alkawarin ubangiji na ya zo ja'alahu dakkan zai sanya shi ya narke ya nike ya zama babu shi ya zama gari su wuce su bige katangar su taho wa kana wa'du rabbi haqqa kuma alƙawarin ubangiji na gaskiya ne da haka yana da iyaka annab sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana wata rana ya ce wailul lil arabi min sharrin qad taraba yace azaba bane ya tabbata ga laraba ga wani shari da ya kusa an bude tsakanin dan katangar ya juju ma juju yau ta dan budu da abu kaman haka annabi ya ce musu to zaka kenan kaga tana nan kuma yazo hadisi cewa kullun suna kokarin sai sun fasa wannan katanga sai sun yi sun yi sun yi sun yi har suna ganin sun ci karfinta sai babban sai ce to ku tafi gobe ku dawo za ku rusa ko da za su dawo gobe sai su ga aiki ya koma baya sai su sake daukowa daga farko kullun haka suke sai ran da Allah zai nufin su bude ta idan sun yi sun yi sun yi sun kusan kaiwa sai su tashi sai babban ya ce to ku bari gobe za ku bude insha Allah to bai faɗin insha Allah sai ana gobe za su bude to yana cewa insha Allah ko to ko da za su dawo sai su isko ta yanda suka barta jiya da haka sai su karasa sai su fasa sai su shigo to nan ne za su yi barna mai yawa wannan na daga cikin alamun tashin alkiyama wannan shine inda za mu dasa aya yana nuna mana cewa lokaci yayi in Allah ya kai mu gobe za mu karasa kissar sannan kuma abin da ya saura mana da surar ba shi da yawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun masa lokacin tambaya <laughs> da wucewa lokacin da sai gobe za a raga ba alhamdulillah Allah saka malam alkhairi da mu da muka saurara ma haka ka ke wata na in ya koro sai an kai sai an ce lokacin don haka dai guda dai yana da tambaya ba tambaya ba akar makallahu ibtila'i ne na gobara su same shi na neman addu'a Allah ka sauki Allah ya sauwaka masa kuma Allah mai masa gurbin abin da ya rasa Allahumma ajirhu fi musibati wa akhlifu khairan minha na fatan yayi wannan addu'ar lokacin da wannan masifa ta samu yayi kuma istirja'i annabi ya ce duk wannan masifa ta same shi istirja'i yayi wannan addu'a to Allah ta'ala zai mai masa gurbin abin da ya rasa Allah ya yaye kuma Allah bayar masa da mafi alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi a dama sai sanarwa ta biyu insha Allah social media mu ta fara aiki za a ga Dr. Muhammad Sani Abdullahi Jos a Facebook da kuma Opera duk wanda ya buɗa zai gani insha Allah da duk tafsirin da ake cikin wannan wata na Ramadan sa'annan kuma duk mai son tafsirin a WhatsApp to ya zo ya kawo sunansa a yanzu da kuma lamba wayarsa insha Allah ga Malam Habibu nan shi ke wannan aiki zai zo rubuta zai kuma ga duk tafsirin da aka yi da fatan Allah shi ba mu nasara ولا ساك مالم دا خيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته